cikin zaman lafiya da wadata da natsuwar zuciya su yi adalci wani adalcin umum ne gaba daya yi magana adalci ki ɗauki abin ta ɓangare guda ko ka ɗauki abin ta ɓangare guda daya a adalci gaba mu adalci ga magana adalci wajen aiki adalci wajen zamantakewa tsakaninka da abokinka ko tsakaninka da makwabtanka kai adalci ki adalci a duk lokacin da aka ce babu adalci sai son zuciya to za mu ga wasu bakin abubuwa suna ta shigo mu wanda ta yaya za mu fitar da su sai abin ya zama kuma tashin hankali shi yasa masu iya magana suka ce mumini yakan yi adalci ko yana a cikin fushi duk yadda aka fusata ka ko aka fusata ki bangaren adalci za ka yi duk yadda aka kai sai ka yi adalci ko mun fushin da kake ciki ko mun fushin da kake ciki wannan shine mumini sannan mumini yakan iya yin gaskiya ko yana a cikin matsi duk matsin da za ki shiga duk matsatsin da za ka shiga ba zai hana ka faɗin gaskiya ba kana kallon wannan kaga mumini kana samun wannan kaga ga mumina maza maza ka yi wuf wallahi ka aure ta <laughs> na yi yaran ku ko sannan suka ce a yakan daidaita ko yana a cikin damuwa shi mumini zai daidaita zai tsaya a matsayin bai cutar ba duk yadda za a yi ba zai cutar da uwansa ba duk yadda za a yi ba zai faɗi abin da za ta ƙona ma wani rai ba ya ci mutuncinsa ya gunzuma masa ya ga shi ya zuba masa da mutunci mumini ya haka shi yasa ku yi adalci yan uwa masu bina da ni da ku nasiha ce gare mu duk abubuwan da za mu yi mai kokari mai adalci wannan adalcin shi zai kai mutu tudun tsira amma duk mutumin da bai da adalci ba adalci